البخاري رحمه الله باب خير الجيران باب خير الجيران باب da zai yi bayani akan makwabtan da suka fi alkhairi aljiran jam'u jar shine jiran makwabci ne na jam'i ne na makwabta wani makwabcin ya sakamakon makwabci ya fi al-imam al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala ya faɗi yadda ake mu'amala da makwabci da aka tambaye shi a game da alhulkul hasan wanda ake son mutum ya mu'amala da mutane da su ya ce kafful aza ihtimalul aza wa bazlun nada kafful aza kakka cutar da makwabcinka ihtimalul aza idan ya cutar da kai ka ɗauka ka yafe shine hariri yake faɗi a cikin eh, a cikin a cikin a cikin a cikin muqama yake cewa uhsinu ila jar wa in jar wa uhsinu ila jar wa in jar yace ina kyautata wa makwabci ko da makwabcin nan yayi zalunci ya zalunce ni to ni la ni ba zan mayar masa da zaluncinsa ba sannan bazlun nada sannan ka zama mai badawa wanda mun baro hadisai a baya yadda suke nuna manzo Allah ta sama yace ko romo akai a gidanka akai wata ganda ko akai wani farfesu to a ƙara ruwan domin a rarraba ma makwabta su ma su sama to khayrul jirani mafi alkhairin makwabta masu waɗannan sufofin حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شريحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأن أبو عبد الرحمن الحبلي تابعين يا رويتو حديثي دقى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى مأيكي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتي خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه ما في الخير أبو كني إن أنشي الصاحب وأنك تتاغدش القريب نقصدك القريب وأنك تقصدش شي يسا ما ألم الصاحب بالجنب وزوزك شي شيني جاهك في السفر مقفشنك أهال تفيا وسكو مسكة شي الصاحب بالجنب شيني الزوجة ما تغمتك kaga ita ma dai makwabciyarsa ce mata tana da wasu haƙoƙi masu yawa a kan mutum daga ci har da haƙƙin makwabtaka to manzo Allah sai ya ce khayrul ashabi inda Allah mafi alkhairin abokai a wurin Allah khayruhum li sahibihi shine wanda yafi alkhairi ga abokinsa mutumin da yake tare da mutane yafi kyautata musu kyautata musu a mu'amala kyautata musu a magana kyautata musu ɗaukan nauyin rayuwarsu kula da su saman musu da alkhairi kawar da sharri daga barinsu to wannan shine fa alkhairi a wurin Allah wa khairul jirani inda Allah khairuhum li jarihi to kaga sai aka ƙara sarraha shi sannan mafi alkhairin makwabci a wurin Allah shine mafi alkhairin makwabci ga makwabcinsa wanda ya fi kyautata ma makwabcinsa to shi ya fi alkhairi a wurin Allah kan mu manta da hadisi Hassan الشيخ الألباني يا صححا يا حسنا شي الشيخ سلسلة الأحاديث الصحيحة أن تنبي من زن الله صلى الله عليه وسلم وانيني خير الناس من سنة خير الناس أنفعهم ما في الخير متانشيني وان دي في أمبان الدسو ضد الشيخ أبو إساق الحويني حفظه الله ينا قنوا أن حديث ضعيف أما دي تحسين الألباني ينا دي قرفي أنا سو داكا خير الناس anfa'uhum linnas wanda ya fi kyautata ma mutane shi yasa malamai suka ce ayyukan da za ka yi ayyukan da za yi su tashi su shafi wani ya fi aikin da kai za ka tsubbace kanka kai kai kadai. shi yasa malamai suka ce ilmu abdalu min al'ibada ilimi ya fi ibada mutum ya shagalta da bincike ya fiye shagalta da ibada asali ke domin idan ya yi ilimin nan ya yi binciken nan yamfa'un nasa bi ilmihi ko yamfa'un nasa ilmuhu iliminsa zai amfane shi mutane wa yantafi'un nasu bi ilmihi in eh, mutane za su amfana da iliminsa amma al-muta'abbid fa sai za mun sha faɗa cewa malaman fikihu suka ce idan ka tashi fitar da zakka kana da kuɗi ga nasikun nasikun muta'abbidun ga talibun mudakirun wannan ɗalibi ne kullum binciken kullum karatu yake wancan kuma kullum ibada yake to idan ka fitar da zakka ba za ka ba wancan nasikin ba saboda aikinsa kafir ne ala nafsihi aikinsa shi kadai ya shafa shi ko wancan aikinsa muntashirun sha am'a ba za a amfani da iliminsa so da ka ake son mutum ya je mutum ya iya wannan wannan fikihu ne sosai babul jaris salihi babun da zai yi bayani akan mahimmancin makwabci na gari makwabci na gari mahimmancinsa حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان سفيان الثوري عن عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني خميل عن نافع بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الحنيء من زن الله تسلم يتي من سعادة المرء المسلم daga cikin sa'ada ne sa'ada shine rabauta abinda za ka yi amfani da shi ka ji daɗi a rayuwa ana ɗauka shi a matsayin sa'ada a ce wani sa'idi ne amma akwai as-sa'adatul abadiyya as-sa'adatul abadiyya hiya dukhulul janna in mutun ya shiga aljanna to shine ya samu sa'ada abadiyya fa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidin fiha wadanda Allah ya sa suka zama su'ada'u to tabbas waɗannan suna cikin aljanna za su dawwama a cikin ta so daga sa'ada kenan malamai suka ce da manzala sama yace duk waɗannan abubuwan an lissafa su ne a cikin abubuwan duniya amma kuma sai manzo sama yace min sa'adatil mar'il muslim sai malamai suka ce ai sa'adatun dunyawiyya tahmiluhu ila wujudi sa'adatin ukhrawiyya sa'ada ce ta duniya zai yi amfani da su ya samu rabon duniya ya ji daɗin duniya kuma sannan ya samu lahira da waɗannan manzo Allah ta sani yace almaskanul wasi'u Allah ya baka gida yalwatacce wanda ƴaƴanka za su rika zagayawa a ciki suna hutawa ba su bukatar sai sun fito waje sun yi rashin jin magana a cikin gidanka akwai komai gidan da za ka iya komai a ciki kowa na da ɗakin shi ba za a ce mutum goma ɗaki ɗaya ba wasu a tsaitsaye wasu a tsugungune Allah ya baka yalwar gida wannan yana cikin sa'ada a rayuwa sannan waje alubuyutakum amsinatan lissala ku sanya gidajen ku zama wajajen sallu fi buyutikum kaga za ka rika sallah a wannan gidan za a rika alkhairi a ciki a ce a ce kana da maktaba katuwa a cikin gidanka ƴaƴanka za su yi karatu matanka ko matarka za ta yi karatu a ciki kuna da wajen da kuka ɗauka kuka ware wajen yin fili wajen yin ibada idan wani abu ya faru kamar ruwa ya hana a yi sal ku halarci masallaci salatul jama'a kuna da wajen da za ku yi sallaku. ba inda za a zo a ce ana ana ana wanke wanke a tsakar daki ba ka gani wannan babu sa'ada a ciki a tsakar daki saboda musibar gidan haya a tsakar daki take ake wanke wanke wal jaru salihu to shine mahallu shahid sannan makwabci na gari makwabci na gari wanda la ka, idan Allah ya baka makwabci na gari to wannan za ka yi amfani da shi wajen bauta ma Allah ka samu aljanna wal markabul hani'u sannan Allah ya baka abin hawa lafiyayye eh Allah ya baka abin hawa lafiyayye ba yi ne gareji kwanan gida ba kwanan gida yi ne gareji daga nan mutum ya tashi zai tafi fizet mashin ya masa fiye masa faki su hamsin an ga ya shiga uku ko kuma a ce mota ka sai an tura ta da an ganka yara su a guduwa saboda turi ai bala'i to kaga abin hawan da zai sa ka ka hau ka tafi wajen ibada ka bauta ma Allah ba zai sa ka karɓa yin wasu munanan maganganu ba za ka hau وتقولوا إذا استويتم عليه سبحان الذي سخر لنا ina jin جم وند باس ده المركب الحني من تاد أدى أن ما تكي yanzu wanda mashin ɗin shi zai mishi faci so biyar daga nan zuwa TZ ai da wuya in zai haushe ki subhanallazi sakhara lana hada tsakani da Allah wa ma kunna lahu muqrinin sannan in tafiya ya dawo diya gaji anya zai yi aibuna ta'ibuna abiduna hamiduna rabbina anya zai yi to ka gani amma abin hawa yanzu mutum ya zo zai ma mota shi ki ki ta ki tashi ki ta ki tashi aka ce sai an tura shi da wuya ya iya yin addu'an nan ta hawa ta abin hawa in tafiya zai yi kila da wuya iya yin du'a safarin nan Allahumma inni as'aluka fi hadha safari في في في في في سفر هذا البر والتقوى من العمل من العمل ما ترضى اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil da wuya mutum ya iya wannan addu'a to kaga al markabul sannan akwai riwaya da ta zo da ƙari ta ce al mar'atu salihah mata ta gari kuma hadisi ne ingantacce riwaya ce ziyada ce sahiha al mar'atu salihah matar mutum matar da idan mutum manzon sun ce idza nazara ilaiha sarratu in ya kalle ta sai ya ji farin ciki a ransa wa idza ghaba anha hafizat nafsaha wa malahu sannan idan bai nan shikenan sai ta tsare kanta kuma ta tsare masa dukiya wa idza a ata'atu in ya ce yi kaza sai kuma ta mata sannan ta iya girki ta iya tarbarsa in ya zo da kaya za ta ansa ta iya tsabtar ɗaki ta iya gyara ɗaki amma wanda ba haka ba fa wadda za ta sa liman zai ɗauko rawani ya zo ya ɗauko ya ɗauko fanti ya ɗora a kan shi ya taho bakin masallaci to shi ke na to Allah shi kai ka gani ina ina amfanin ta wannan mutum zai samu damar ibada duk karatun ka sai ka manta shi wallahi ba za ka iya haddace komai ba in kai Allah ramma ne sai sai haddace jibi niyan mata almar'atu salidatu ita ce fa wannan ya sake ta fa a jahiliya kwashi gari wani lokaci aka ce wani ya aure da suka haɗu da shi aka ce ai shi ne aure tsohon mata shi ya ce hmm, ya shi rajaban tara ajaban ya ce bari wata rajab ya wuce za ka sha mamaki dama ya aure ta a watan rajab ne ya ce rajab ba a wannan rajab ɗin ko bari wata rajab ya wuce za ka ɗanɗana kuɗarka za ka san ko me nasa ka aura to kaga yin wannan matan. bala'i ce shi sa manzo Allah ta sama wani mutum ya zo ya ce masa ya ce imra'ati la taruddu da lamisin ya ce ya manzo Allah ta sama matata duk wanda ya miko mata hannu ita ma kawai sai su kama su tafa ya tahimuha Mun ne ce dalle kaha ya ce ka sake ta ya ce wallahi ya manzo sama kuma in sake ta fa zan sake mun ta to ku tafi ku sanin to in wannan fitinanniyar matar wadda ga bala'inta a fili yake amma kuma Allah ya dora ma mutum santa to zai bauta ma Allah ba zai iya komai ba sannan ba abin da zai iya tsinanawa a duniya Magana bature da yake cewa duk lokacin da kaga wani mutum da yake nasara a rayuwa to a bayansa akwai matar da ta taimaka masa wallahi magana ce ta gaskiya annabi sallallahu matar da ta taimake shi nana khadija radiyallahu ta'ala anha wannan bature da ya kawo wannan ba ba shi ya kirkiro magana ce ta gaskiya to kaji almar'atu salihah saboda ka aljaru salihun nan yana da tasiri an yi mun ƙara wannan hadisin babul jari su'i to a'udhu billahi babun da zai bayani kuma akan akan lalataccen makwabci azzalimin makwabci macucin makwabci mummunan makwabci mara arziki حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان هو ابن حيانة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول من ذن الله سبحانه ينعين الدعاء ينعين اللهم يا الله إني أعوذ بك من جار السوء يا الله كتريني دقا ممونا مقفتي متم بنزع مرة كركي في دار المقام أجدا دنك ذوني هو أعوغوم هو على يمو دار المقام شينا fa inna jarar duniya ya ta tahawwal domin makwabci na duniya zai iya canzawa daga mummuna ya zama mutumin kirki to ya Allah kada ka hana ni da ka hana ni da mutumin banza da can ina tsammanin mutumin kirki ne makwabtaka da shi sai daga baya ta bayyana a gare ni cewa mutumin banza ne ya Allah ka hada ni da shi حدثنا مخلد حدثنا مخلد بن مالك حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا بريد بن عبد الله عن بريدة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه نعوذ بالله من هذا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يسي لا تقوم الساعة daga cikin amaratu الساعة kiyama ba za ta tashi ba a cikin ƙarshen duniya kiyama ba za har sai makwabci ya kashe makwabci a ji labarin cewa wani makwabci ya kashe makwabcinsa wal iyazu billah wa sannan a ce dan uwa shaqiqi ko li abi ko li ummi ya kashe dan uwansa wa abahu sannan a ce mutum ya kashe baban shi na'udhu billahi min hada Allah kaka kai mu wannan lokacin Allah kada ka nuna mana haka duk da haza ba za a yi hadisu fa yana faruwa ya ka'u ina afkuwa to Allah kada ka samu mu kai lokacin da abubuwa za su cakuɗe su lalace ba za su gyaru ba sai dai kullum mina su'i ila al-aswai daga mummuna ko min sayyi ila al-aswai Allah ka tsare mu to kun ga mummunan makwabci kenan shi yasa na sha faɗa mana karin maganar da suke cewa al al-jar qabla dar wa ar-rafiq qabla tariq idan za ka yi gida to ka fara siyan gida ka fara siyan makwabci kafin ka sai gida waye za ka zauna da shi su waye makwabtanka ka koma ka yi bincike a kansu